Wasiƙa zuwa ga Ibraniyawa Sura ta ɗaya A zamanin da, Allah ya yi wa kakannin kakanninmu magana ta hanyoyi masu yawa iri-iri ta bakin annabawa, amma a zamanin na ƙarshe sai ya mana magana ta wurin ɗansa, wadda ya sa magajin komai, wadda ta wurinsa ne kuma ya halarci duniya, shi ne hasken ɗaukakar Allah, ainihin kamannin zatinsa kuma, shi kuma yana riƙe da dukkan abubuwa ta ikon faɗarsa, bayan da ya tsarkake zunubanmu sai ya zauna a dama da maɗaukaki a can sama, ta haka yake da fifiko a kan mala'iku, kamar yadda sunansa da ya gada yake da fifiko nesa a kan nasu. Domin ko wane ne a cikin mala'iku, Allah ya taɓa cewa, Kai ɗana ne, ni ubanka ne yau. Da kuma, Zan kasance uba a gare shi, shi kuma zai kasance ɗa a gare ni. Amma da zai sake shigo da magaji a duniya. sai ya ce, Dukkan mala'ikun Allah su yi masa sujada. A game da mala'iku kuma sai ya ce, Yakan mai da mala'ikunsa ruhohi, masu hidimarsa kuma harsunan wuta. Amma a game da ɗan sai ya ce, Kursiyinka ya Allah, na har abada abadin ne, sandar sarautarka sanda ce ta tsantsar gaskiya. ka ƙaunaci aikin adalci ka ƙi sabo saboda haka Allah wato Allahnka ya shafe ka da man farin ciki fiye da tsararrakinka da kuma ya Ubangiji kai ne ka halici duniya tun farko sammai kuma aikinka ne su za su halaka amma kai madawwami ne. duk za su tsufa kamar tufa za ka naɗe su kamar mayafi za su kuma sauya amma kai kana nan ba sakewa har abada shekarunka ba za su kare ba amma wane ne a cikin mala'iku allah ya taɓa cewa zauna a damana sai na sa ka take maƙiyanka ashe dukan mala'iku ba ruhohi masu dima ba ne wanda allah yakan aika don su yi waɗanda za su gaji ceto hidima?